to wanda yake godiya ga ni'imar Allah shine zai sanya ku ku amsa kiran Allah domin wato shi mutum zaka bauta ma Allah ka bi umarninsa saboda kana jin tsoronsa kuma zaka bauta ma Allah ka bi umarninsa saboda kana godiya gare shi kaga Allah yayi maka wannan yayi maka wannan idan baka so Allah ba ka risina masa ka yi masa abin da yake so me zaka sama da haka ta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alam ya yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan Ka kaga wannan itnab ne aka tsawaita alam wa wajadaka wa wajadaka ba ai atfi ba dan a takaita saboda muƙami ne na a fada ai ta lissafawa to haka ake so ka yi da ni'imomin Allah ka tuna Allah ya maka kaza baka da kaza Allah ya maka kaza kai ba kowa bane Allah ya maka kaza ka dinka gaya ma zuciyar haka to in kai haka sai ya zamanto wannan zai ana kaunar zai sanya ka ka zamanto mai yin godiya ga Allah ashukur makamin ashukur shine wanda yake kaɗan ne daga cikin bayan Allah suke ga rana tana zuwa ga lokaci Allah ya baka amma baka bauta ma Allah ba baka yi aikin alheri ba kuma ga shi ranar sai zuwa take kowane ɗaya daga cikin mu ranakun mutuwarsa ƙara kusantowa suke kowane ɗaya daga cikin mu ranakun ajalinsa ƙara zuwa suke to kuma a ce a wannan lokacin ya zama baka sallah ya zama baka zikirullah ya zama baka karatun alkur'ani ya zama babu wani aiki da ka tanada don sama ma kanka makoma mai kyau to ai babu shakka babu shakka kai mutakabbir ne kuma babu babu shakka kai wato mutum ne ɗimaucacce wanda ya kasa fahimtar inda aka sa gaba wani yana samun yara ƙanana samari yana kuma samun wasu ma daga cikin tsofaffi domin abin mamaki da za ka gani shine a ce ka ga tsoho da furfura amma yana gidan giya ko kuma ka ga tsoho da furfura da shi ake karta da shi ake dara ko kuma ka ga tsoho mai furfura amma wai shi aka kama ya yi fyaɗe ko kuma kaga tsoho mai furfura kaga yayi sata